أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومن اتبعه إلى يوم الدين السلام عليكم يا إخوة الإيمان وإخوة الإسلام أم جماعة يومنا muna ɗauke بياني da bayani مفركين كي كي أما جماعة keke amma jama'a من علامة سبسكرايب ku danna mana alamar subscribe like sannan ku danna alaman ƙararrawa domin in mun sa sabon bidiyo ku samu bayani a mafarkin keke yana nuni akan gaggabta wani al'amari hawanta kuma yakan yi nuni akan wasu malaman sun ce yakan yi nuni akan nadama domin shi gaggawa a nadama ne sannan wasu malaman sun ce hawan mafarkin mutum ya ga hau keke yakan yi nuni akan samun dauka da girma sannan wasu malaman suka ce idan mutum ya mafarki ya ga ya keken shi ana mashi tawili da jinkiri da haƙuri sannan wasu malaman sun ce mafarkin keke yakan yi nuni akan kyautata al'amari da kyautata rayuwa ga mai wannan mafarkin amma mutum da ya mafarki cewa gashi ya wafinta da keken shi ya kyale keken shi bai da ikon ya hauta wannan yana nuni akan al'amuran shi za su tsatsaya da shagalci shagalci shi duk za su tare su tsatsaya sannan mutumin da ya mafarki cewa gashi ya hauke amma keken ya tuka ta zuwa makabarta to wannan mafarki na shi yakan yi nuni akan mai wannan mafarki zai mutu ko kuma zai rashin lafiyan da sai an kusan cira ƙauna a kansa sannan mutumin da ya mafarki ya hau a mutumin da ya mafarki cewa gashi a kan keke to wannan mafarki nashi yakan yi nuni akan yana gogawa akan wani al'amari a nan za mu taƙaita wannan bayani na fasarar mafarkin keke idan kuna da ƙarin bayani sai ku bibe mu a youtube channel ɗin ya musawa tv gwada za mu kasance masu sauraron ku insha Allah